wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin ga watan afril. shekara ta 2022 miladiya muna cikin tafsiri na suratul kahf yau za mu shiga cikin aya ta takwas wa inna la ja'idu a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا نعم to kafin a fara fassara akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum Allah ya kara wa malam juriya da hakuri da ilimi amin tambaya malam yaya hukuncin yin sallama ga mai sallah yaya hukuncin yin sallama ga mai sallah to tambayar da dan uwa ke yi shin ya halatta idan mutum yana sallah a yi miki sallama ko kuma ya saba ma shari'a to a ƙarƙashin wannan akwai wani asari na ainihin abdullahi dan mas'ud radiyallahu an yana cewa kunna naruddu salam fi salatina fa nuhina an zalika mun kasance a da muna mayar da sallama a cikin sallanmu sai daga baya aka hana mu haka wannan hadisi ingantacce ne a al'allama nasiru dinin albani ya inganta shi a cikin littafin shi silsila a sahiha sannan mu duba cikin majma'ul zawa'id na ainihin alhaifami to wannan asari ya nuna mana abdullahi bin mas'ud ya ce mun kasance muna mayar da sallama a cikin sallanmu sai daga bayan sai aka hana mu haka kaga wannan hadisi ya nuna mana a fili cewa a da ana yin sallama ga masu salla. idan an musu sallama sai su mayar da sallama to amma daga baya sai aka hana su mayar da sallama din saboda idan mutum yana sallah ba a so ya ringa yin wani abin da zai dauke mishi hankali a cikin sallah an gane wannan ko Da saboda haka sai ya zamanto abin da ya rage shi ne yin sallama din mayar da sallama din an hana amma yin sallama din an ba da izini idan ka zo masallaci ko kuma ka ga mutum yana sallar nafila kana iya mai sallama domin ya san kana nan amma shi ba zai daga murya ya amsa ba sai dai zai iya dan ishara da hannu ya nuna ma cewa ya amsa cewa yana sallah ko ya nuna ma cewa ya ji kayi sallama an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana kenan cewa wato ya halatta ga mai sallah a mai sallama amma shi mai sallan ba zai daga murya ya amsa ba sai dai zai dan yi ishara wanda zai nuna cewa ya ji an mai sallama kuma ya amsa sannan Allah ya ƙara wa malam basira shin wane ne yake da haƙƙi na tayar da ikama wasu sun ce ladan ne yaya gaskiyar magana yanzu idan ana yin sallah a idan za a tada sallah wane ne yake da haƙƙin tayar da iqama wasu mutane suna cewa ladan ne wasu na cewa liman ne wasu sun yi shiru menene gaskiyar magana to akwai wani hadisi wanda wasu suke kafa hujja da shi na nuna cewa ladan shi ya fi cancanta wato ya tada iqama wannan hadisi yana nan cikin bulugul maram na ibn hajar al-asqalani cewa manzon Allah ya ce man azzana fa huwa yuqim duk wanda ya kira sallah shine zai tare iqama wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi da abu nu'ayn da ibn asakir da wasu malamai da dama amma dai a imamu turmizi ya fa hadisin da imamul bai sun ce hadisin bai inganta ba ta bangaren isnadi to kaga tun da bai inganta ba ashe maganan cewa wai ladan shi ke da haƙƙi babu dalili a kai shi ladan yana da haƙƙi ne wajen kiran sallah da zaran ya kira sallah maganan ta da iqama ba dole bane a ce zai ta da iqama idan ya zama to ladan yayi jinkiri bai zo da wuri ba ana iya samun wani ya ta da iqama an gane kuma idan liman ya ga dama liman shi da kansa yana iya zuwa kawai ya tada ikama a fara sallah ina fata an lura wato hikiman wannan magana kada ladan ya tayar da hankalinsa ya dauka cewa haƙƙinsa ne a yi ta rikici a masallaci cewa an shiga haƙƙinsa saboda haka wurin da za a ce an shiga haƙƙin ladan shine maganar kiran sallah wannan haƙƙinsa ne babu wanda yake da iko ya kira sallah sai an sa ƙa'ida in an sa ka'ida idan ladan bai zo da wuri ba to wane ya kira sallah kuma sai a faɗi lokacin kila nan da minti kaza in an ji an gada bai zo ba sai wani ya kira an gane ko so haka idan wani ya yi kuskure ya zo ya kira sallah wato haka nan ba tare da izinin ladan ba ya shiga cikin haƙƙin ladan ladan yana da iko ya nuna fushinsa akan wannan abu to ƙarƙashin wannan al'allama nasiruddin albani ya yi wata magana ya ce wa min asari hazal hadis a sayi'a ya ce daga cikin mummunan wannan tasiri na wannan hadisi hadisin bai inganta ba to akwai wasu mutane masu kaba hujja da shi shi ne ce daga cikin tasiri mummuna wanda wannan hadisi ya yi annahu sababun li isaratin niza bainal musulli ya ce wannan hadisi ya zamanto sababi na motsar da kiyayya tsakanin musulmi motsar da jayayya kama wa ka zalika gaira ma kamar yadda wannan ya aiku ba so ɗaya ba so biyu ba wannan ya faru da yawa ai ta jayayya yace wa zalika hina ta'khurul mu'azzin an dukhulul masjid yace wannan lokacin da mai kiran sallah ladan yayi jinkiri daga shiga masallaci saboda wani uzuri wa yuridu ba'da al-hadirin an yuqima salah sai wani tashe wanda ya halatto sai yana so ya tada sallah ladan bai zo ba yayi jinkiri sai wani sashe wanda ya halatto yana so ya tada sallah fama yakunu min ahadihim illa an ya'tarira alai kawai wani wani zai taso daga cikin mutane ya gitta masa wane ne ya baka iko ka kira sallah sai ya kafa masa hujja da wannan hadisin cewa hadisin nan ya ce man azzana fa huwa yuqim duk wanda ya kira sallah shi zai tada ikama an gane shi ne albani ke shawo wallam ya dirar miskin annahu hadisun da ifun ya ce wannan miskini bai sani ba cewa fa wannan hadisi ba bai inganta ba an gane ko gashi akan hadisi wanda bai inganta ba ya zo ya kafa hujja da shi yana so ya kawo jayayya da sabani tsakanin musulmi la ya juzu nisbatuhu ila ila ila rasulullah sallallahu baya halatta a jingina wannan hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadlan an anyamna bihin nas min al-mubadara ila da'atillah sallan ma a hana mutane yin gaggawa zuwa ga da'a ga Allah kiran sallah biyayya ta da iqama biyayya ne ga Allah idan asalin idan wancan ladan wannan mai kiran sallah bai baya nan wani yana da iko yayi sauri ba haƙƙin kowa bane an gane wannan ko yana da iko yayi sauri zuwa ga kiran sallah ta da iqama wato ba wai lalle bane ana jira a ce sai ladan an gane wani ko to saboda haka ba sharadi bane a ce wai duk wanda ya kiran sallah shi zai tada ya kama wannan babu wani dalili a kansa to sannan na uku a na biyu menene hukuncin menene hukuncin yin nafila idan aka tayar da ikama idan an tada ikama ko ana tada ikama za a iya yin nafila ko ba za a iya yin nafila ba to amsa nan wajen da zaran an tada ikama ko ana cikin tada ikama duk wanda yake so ya yi nafila ya dakata an gane idan kuma mutum yana cikin yin nafila to wasu malamai sun ce ko kana cikin yin nafila ne sai aka tada ikama to lalle ka bar wannan nafila din an gane idan ka yi wannan nafila ka saba mu sunna amma wasu malamai sun yi tafsiri suka ce idan ana tada ikama ya za zaka iya yin nafila wato ka fara yin nafila ana ta da ikama ka fara yin nafila ka fata da ikama din sai aka zo ana ta da ikama kuma ka san za ka iya karasawa kafin liman ya zo ko kuma za ka iya karasawa kafin raka'a ya kubuce ma babu raka'a da zai kubuce ma akwai masu ganin babu laifi don mutum ya karasa ainihin wannan nafila nashi an gane wannan ko amma idan mutum na ganin raka'a zai kubuce mai haramun ne ya ci gaba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimati sala fala salata illa maktuba idan an tada iqama na sallah babu wata sallah da ta halatta sai sallan farilla din da ake yi an ce wannan alif da lamun li ta'rif ahad babu wata sallah sai wannan sallan da aka tayar din saboda haka da zarar mutum ya ji an tada iqama idan yayi niyyar nafila ya dakata kawai ya jira liman ya zo a tada sallah a fara yin sallah an gano wannan in ko ya riga ya fara sai ya duba shin raka'a zai kubuce mai ko kuma zai samu raka'a din cikakke idan ya zama to raka'a ba zai kubuce ba to ya karasa tun da ya riga ya fara amma in bai fara ba kare ya fara amma wasu na ganin ko ya fara ko bai fara ba in ma ya fara da zarar an ta da ikama kawai ya fara kenan zai ka da ikama kawai ya dakata saboda zahirin abin da hadisin yayi nuni idza uqimatis salatu fala sala illar maktuba idan an tada ikaman sallah babu wata sallah sai sallah na farilla to wannan kenan ah. na sai kuma a ah, tambaya na hudu shi shine assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam basira da fahimta shin kissar gizo-gizo da tantabara ko kurciya ya inganta waɗanda suka toshe kogon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato tarihi ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira tare da babban abokin shi abubakar nisiddiq radiyallahu an annabi ya shiga cikin kogo sallallahu alaihi wasallam da ya shiga cikin kogo sai ya zamanto mushirkai na makka sun zo suna tabin sawu suna tabin sawu suna neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto wannan bibiya nasu ya kai su zuwa ga kogo to sai ya zamanto wato sun rinjaye da zato cewa lallai manzan Allah ba zai wuce nan wajen ba sai suka tsaya kusa da kogon suna ganin lallai manzan Allah nan ne iyakacin wurin da sawunsa ya tsaya to suna cikin tattaunawa sai abubakar radiyallahu an sai ya ga ga ainihin mushirkai na makka sun tsaya daidai da wannan kogo din kuma suna tattaunawa suna ganin cewa muhammadu da abokinsa da wuya su wuce nan wajen saboda haka abubakar hankalin shi ya tashi sai ya fashe da kuka sai annabi ya ce me yake faruwa ya ce ya rasulallah lau an na ahada kuma nazara ta haka kadamai ila absarana ya rasulallah da a ce ɗayansu zai duba ƙarƙashin diddigensu da ɗayansu zai duba ƙarƙashin diddigensa da ya gan mu a ce ɗayansu ya ɗan sun fiyar da kai ya duba ƙarƙashin diddigi to lallai zai hango cewa cikin kogon nan akwai mutane to wannan shine dalilin da yasa abubakar ke kuka abubakar na ganin lalle lalle wato za a kama su to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi wannan amsa annabi ke ce masa ya ababakar ma zannuka bisnaini Allahu kuma yace ya kai abubakar menene zatanka ga mutane biyu wanda Allah ne na ukun ka kwantar da hankalinka ba abin da zai faru insha Allah an gane zaman da muka yi a nan wajen Allah ya ba mu kariya kariya na musamman daga gare shi an gane mu biyu ne Allah ne na uku shine inda Allah ta'ala ke cewa cikin alqur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya ce illa tansuruhu in har ba ku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ku kafiran makka da sauran mutane idan kun masa tawaye kun ki taimakonsa faƙad nasararullah to Allah ma ya gama taimakonsa ma kawai an gane iz akhrajahu allazina kafaru saniyas nayi lokacin da kafirai suka fitar da shi yana nabiyin nabiyu nabiyin mutane biyu kafirai sun fitar da shi daga makka yayi hijira akan dole yana nabiyin mutane biyu isu ma fil lokacin da su biyun nan da shi da abokinsa suna cikin kogo iz ya kulu li sahibihi la tahzan lokacin da yake ce ma abokinsa kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu an gane saboda abubakar ya ce ya rasulallah da ɗayansu zai duba ƙarƙashin diddigensa da ya gan mu sai annabi ya ce ya ababakar me kake zato ga mutane biyu wanda Allah shine na ukun zu shine ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana da ya faɗi wannan fa anzala Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwansa a gare shi gawa wasu mutane sun ce Allah ya saukar da nutsuwa ga manzon Allah sallallahu da wasallam ce a'a ai manzan Allah ba shine ya shiga cikin rudewa ba manzan Allah hankalin shi a kwance har ma ya kwantar da hankalin Abubakar radiyallahu anhu ya kai Abubakar me zaka ce ga mutane biyu wanda Allah ne na ukunsu kwantar da hankalinka ba matsala kaga shi manzan Allah bai gushe ba yana cikin natsuwa wane ne yake cikin rikici ya rude gaba daya shine Abubakar to fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwansa ga abubakar ne siddiq radiyallahu anhu amma wasu malamai suka ce alaihi din nan ya koma ga manzon Allah da abubakar abubakar shi ya rikici an gane sai Allah ya saukar da nutsuwa ga abubakar kuma ya ƙara wa manzon Allah wani nutsuwan huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim an gane ko Allah ya ƙara masa nutsuwa saka wannan kalma na alaihi sun ce ma'anan shi alaihi ma an gane wannan ko wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu da Allah da manzansa suka fi cancanta an yurduhu a nemiyar danwa a nemiyar dan Allah shi kare da manzan Allah ko a nemiyar dan manzan Allah haka Allah shi cewa wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu su nemi yardansa yardan Allah shi kadai aka ce a ah, an yurduhu ma su nemi dan su biyu an gano wannan duk wanda ya nemi dan Allah dole ya nemi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce na yarda da Allah baka yarda da manzon Allah wato Allah ta'ala ba zai yarda da kai ba sai ka hada guda biyun gaba daya an gano wannan ko to kaga a nan wajen suna cikin kogo to suna cikin wannan kogo sai ga kafirai sun zo to shine malaman tarihi suka rubuta cewa Allah ta'ala dan ya ba annabi kariya sai Allah ya kaddara wani sabab shine sai Allah ya sanya gizo-gizo ta yi saƙa a kogon sai kuma ga tantabara ko kurciya ta zo ta yi kwai ka san ko a ga gizo-gizo ya yi saƙa a waje ya nuna ba kowa a wajen sannan kuma tantabara ta zo ta yi kwai ya nuna akwai nutsuwa tare da ita ta yi kwai tana kulawa da kwanta kaga ya nuna kenan babu kowa a wajen to shine malamai ke cewa wannan shine dalilin da ya sanya dalilin da ya sanya ka ga kafiran ka ce kai muna ganin babu kowa a nan wajen babu kowa saboda ka mu tafi to shine aka to amma wannan tarihi gashi an rubuta shi a littattafan tarihi sai dai malaman hadisi sun ce sun yi iya binciken su da iya kokarin su su ga tarihi yana da wani isnadi wanda ya tabbata an gane ai tarihi na da dadin ji kan tabara ta yi kwai a cikin kogo gizo gizo ya yi saka a cikin kogo to wannan ne kariyar da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko to amma kuma ka san malamin hadisi baya yanke hukunci akan hadisi sai da isnadi al isnadu min ad-din wa laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama da sunan addini saboda haka malaman hadisi sun ce wannan hadisi ba shi da isnadi nasiruddin albani yana faɗa cewa ilam annahu la tasihu hadithun fi ankabutil kahf ka sani lallai babu wani hadisin da ya inganta dangane da gizo-gizo na kogo wal hamamataini da kuma tantabaru ko kurciyoyi guda biyu ala kasrati ma yuzkaru fi ba'd al-kutub duk da yawan yanda ake ambaton wannan a sashen littattafan tarihi wal muhadarat sannan malamai suna yawan ambaton wannan a wajen muhadarorinsu allati tulka bi munasabatin hijrati wato dangane irin muhadarorin da ake yi wanda ke da alaka da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Madina sai ce fa kun fi zalika ala ilmin ka kasance akan ilimi dangane da wannan kasancewa wannan bai inganta ba min san karin bayani duba cikin silsila ad-da'ifa na al-allama Nasiruddin al-Albani na fatan gane wannan shine wani mawaki ke cewa fasidiku fil gari wa sidiku lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min arimi al hamama wa al ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi yake wiqayatul lahi agnat an mudafati min ad-durudi wa an ali min al-arisa min al min al-qudami yace lokacin da kafirai suka zo sun zo wajen kogo an gane suka ce babu annabi a kogo babu abubakar shine mawakin ke cewa fasidiku filgari wasu diku lamyari ma ya ce da gaskiya da mai gaskata gaskiya duk suna cikin kogon da gaskiya da mai gaskata gaskiya suna cikin kogon waye gaskiya a nan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubalagatan ya kira annabi gaskiya ga baki daya sannan mai gaskata gaskiya shine Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu yace duk su biyu suna cikin kogo lam yari ma ba su gushe ba wahum yaquluna ma fil gari min arimi su kuma kafiran suna cewa ai ma min arimi fil gari ai babu wani daya a cikin kogon sai ce zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati sun yi zaton ainihin tantabara suna zaton tantabara ta yi kwai kuma suna zaton ainihin giza-giza ta yi saka ga fiyayyen halitta lamsan suci wa lamta gumi ya ce ita giza-gizo ba ta yi saka ba sannan tantabara ba ta yi kwai ba giza-giza ba ta yi saƙa ba tantabara ba ba ɗai ɓangon biyu sai ce me, wiƙayatun lahi agnat an mu za a fata mina duru wa an ali mina kutsami ya ce kariyar allah ne wanda ya wadatar daga ninkin ba ninkin na silke da kuma maɗaukaki na ainihin tsauni an gane in allah ya baka kariya kariyar allah ya wadatar daga a samu ninkin ba ninkin na silke ka samu bulletproof bulletproof guda talatin a sa a jikinka to kariyar allah ya fi wannan ko kariyar da Allah ya ba manzan kira sallallahu alaihi wato ya wadatu daga ninkin ba ninkin na sulke wa an alim min al-qutani da kuma madaukaki na ainihin mai na ainihin tsaunin nuka a dauke ka a boye ka a can tsauni can sama sama sama kariyar Allah ya fi wannan an gane to a takaice dai malaman hadisi ba sa inganta wannan tarihi na gizo gizo an gane manzan Allah Allah ya ba shi kariya ne automatic ba tare da akwai kurkiya ko akwai gizo-gizo a wannan wajen ba kawai kafiran sun zo Allah ta'ala shi ya san yadda ya ya hana su su da faru wannan kogo saboda kariya irin nashi an gane wannan ko to sannan sai ci gaba da tafsirin Allah ta'ala yana cewa kamar yadda muka fara jiya Allah ya ce inna ja'alna ma alal tallaha zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsana amala lalle mun sanya abin da ke doron ƙasa ya zamanto kwalliya ga ƙasan don mu jarabe su wane ne ya fi kyawun aiki Allah ya nuna mana duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya kwalliya ne ga ƙasa kaga a cikin ƙasa akwai mai a cikin ƙasa akwai ciyayi a cikin ƙasa akwai bishiyoyi a ƙasa akwai fulawowi a ƙasa akwai mutane akwai dabbobi kai duk wani abin da Allah ya halitta a doron ƙasa Allah ya sanya shi ya zamanto kwalliya ne ga ƙasa Allah subhanahu wataala yana cewa almalu wal banun zinatul hayatid dunya da dukiya da yaya kwalliya ne ga rayuwar duniya kaga sai Allah ya nuna dukiya ma kwalliya ne ga rayuwar duniya sannan dabbobi fa Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina kaga da dawaki da jakuna a da dawaki da alfadarai da jakuna don ku hau kuma don ku kwalliya kaga almuhim dai duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya kwalliya ne Allah ya sanya shi gare mu kuma a nan wajen sai Allah ya jarabe mu wannan kwalliyar zai ɗauke mana hankali idan Allah ya baka dukiya dukiya kwalliya ne a gare ka in Allah ya baka kaddarori Allah ya baka gona duk wannan kwalliya ne gare ka Allah ya baka shine dan ya jarabe ka shin dukiyan nan zaka shantake dukiyan ya rude ka ka zamanto mai girman kai ka zamanto mai alfahari ka zamanto mai wulakanta mutane ka ki bauta ma Allah ko kuma idan Allah ya baka dukiya za ka yi amfani da shi ne wajen bautan Allah ina batan gane wannan saboda Allah ta'ala ya shugabantar da mu a nan duniya ne domin ya tarbe mu ya ga irin tsoron Allah mu Allah yana cewa zuyina linnasu zuyina linnasi hubbu shahawati nisa wal banin wal qanadiril muqantara min az-zahabi wal fidda wal khaylil musawwama wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya an kawata wa dan adam hubbu shahawati min an-nisa san sha'awan mata wal an kawata mai son sha'awar 'ya'ya. wal qanadiril muqantara fidda da kuma tarin dukiya abin tarawa na zinari da azurfa wal musawama da dawaki wanda aka yi musu alama aka yi musu kwalliya wal an'am kuma da san sha'awar dabbobi daga cikin sha'awar dan adam dan adam na sha'awar yayi kiwon dabbobi ko ya aje tsuntsaye wasu tsuntsaye ma ba a cin su wasu tsuntsayen ya aje su ne kawai don kwalliya ya kalle su kawai hankalin shi ya kwanta ya farin ciki an gane wannan ko shine ma'ana wal an'am wal Allah ya bamu san sha'awan dabbobi da kuma kayan gona sai Allah ya ce to wa'annan menene amfanin su su ne asalin burin zuwan dan adam duniya dama dan adam da ya zo duniya ya zo duniya ne dan ya mori wa'annan shi ke na rayuwar shi ya kare gaba daya la sai Allah ce zalika mata'ul hayati duniya wa'annan gaba daya wani jin daɗi ne na rayuwa mafi kasanci shi Allah ko da yaushe in ya ambaci duniya yana kiran shi rayuwa mafi kaskanci an gane ba ne babban buri na dan adam ba dan adam ya zo ne ya yi amfani da duniya ya to gada domin ya taka zuwa ga lahira ba wai duniya shi ne babban burin babban misali sai Allah ya ce wallahu indahu husnul ma'ab Allah a wajen shi ne kyakkyawan makoma yake to sai Allah yake cewa wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza lalle nan gaba za mu sanya duk abin da ke doron ƙasa ya zama to turbaya wanda yake fayau wato babu wanda yake babu komai a cikin sa sa'idan turbaya jurza wanda yake fayau Allah ya ce za mu sanya duk abin da ke doron ƙasa ya zama turbaya turbayan nan kuma ya zama babu ko ciyawa ya zama fili filin Allah kawai shine ma'ana jurza an gane ko kenan abin da Allah yake nuna mana nan wajen Allah ta'ala ya sanya duk abin da ke doron ƙasa na ciyayi da dabbobi da ƙwari da mutane da kuma albarkatun ƙasa Allah ya sanya su kwalliya ne don ya jarabe mu kuma sannan nan gaba don Allah ya nuna mana cewa waɗannan abubuwa abubuwan banza ne Allah zai sanya nan gaba su zama to fili kawai za a bar filin in dan adam ne da mutane da dabbobi za su mutu gaba ɗaya su koma ƙasa sannan kuma duk wani abin da ka ciyayi gaba ɗaya suna bushewa su ƙeƙashe su zama to iska ya sheƙe su gaba ɗaya saboda haka Allah ya ce lallai za mu sanya mu masu sanya ma alaiha ne abin da ke doron ƙasa ya zama swa'idan ya zama turbaya jurza wanda yake fayau babu komai ai ma'ana sa'idan jurza kamar yadda aminu shagidi ya faɗa a littafinsa a duwa'ul bayan yana cewa ai arzan bai za lana ba ta biya ya ce ma'ana jurza ƙasa wanda yake fari ƙalwan da babu ko shuka a cikinsa nan gaba allah yana iya sanya fili yana sanya gona ko daji ya koma fili wanda babu ko shuka a ciki kamar yadda Allah ke cewa awalam an nana nasuqal ma'a a al-ardil jurzi fa nukhriju bihi zar'an akulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun ashe shin ba sa gani cewa muna koro ruwa Allah yana saukar da ruwa ilal arabin jurzi zuwa ga ƙasa wanda yake busasshe yau wanda babu komai a cikinsa ko asali Allah yana saukar da ruwa ga filin Allah wanda babu ko ciyawa a ciki fa nukhriju bihi zar'an daga baya sai mu fitar da shuka ta akulu minhu kuma an anfusuhum wanda dabbobin su da kuma su kawukan suna ci afala yubsirun shi ba za su yi tunani ba ai ya kamata wannan dan adam yi imani asali ƙasa babu komai a cikinsa da an saukar da ruwa sai ƙasa ya kumbura sai ka ga ya haifar da ainihin ciyayi sun fito a cikinsa daga ina wa ainihin ciyayi suka fito wane ne ya samar da wayannan ciyayi dan adam baya tunani shi dan adam dai kawai da an yi ruwa sai ya fara farin ciki za a samu ciyayi za a samu amfanin gona ta yaya suke zuwa bai sani ba misali saboda haka wato Allah ke nuna mana irin wannan abubuwa to saboda haka irin wannan ma'ana in muna so mu fahimci wannan ma'ana da kyau wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza to Allah ta'ala ya fito da maganan a fili yadda za gane Allah yana cewa inna ma haya hayati duniya kama in anzalnahu minas sama Allah ya ce kawai in kana so ka san misalin rayuwar duniya rayuwar da yafi kowane rayuwa kaskanci kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fakta lada bihi na batul ard sai tsirrai na ƙasa suka cakuda da wannan ruwa ɗin. da Allah ya saukar da ruwa sai tsirrai na ƙasa suka cakuda da shi mimma ya akulun nas wal an'am daga abin da mutane ke ci daga dabbobi kenan da aka saukar da ruwa sai ga ciyayi sun fito sai ga tsirrai sun fito sun yi kyau hatta idza zafi al-ardu zukhrufaha wa zayyanat har sai da ƙasa ta riki kwalliyanta ƙasa ta ƙawatu ta yi kyau sosai wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har ya zama to masu ita in gona ne mai gonan yana ganin alhali gona ya fito yayi lublub ya yi kyau yana ganin yana da iko akan wannan gona wannan gona ya riga ya fito wannan gona ya riga ya nuna yana ganin babu abin da zai faru ga wannan gona lalle shi yana da iko akan wannan gona din yana yin alfahari akan abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka allam tagana bil ams wato shi wanda ya noma yana nan yana ta alfahari yana ganin ya isa sai a taha amruna lailan auna haram. sai al'amarinmu na azaba sai ya zo ma wannan gona da dare ko da rana faj'alnaha hasidan sai mu sanya shi ya zamanto girbabbe ka allam ta gana bil'am. kamar bai taba wadatuwa ba jiya an gane ai wannan gonan da ake alfahari da shi in Allah ya gara ma sai ya busar da shi a neme shi a rasa kazalika nufassilu al-ayati liqaumi yatafakkarun haka muke rabe ayoyi daki daki amma fa ga mutane masu tunani wannan karatu zai amfani mutane ne masu tunani an gane wannan ko mutumin da ba shi da tunani kawai shi dai zai ga kawai da can ƙasa busasshe ne sai ga shi an yi ruwa da aka yi ruwa sai ga ciyayi sun fito ga gona ya fito ya yi kyau kawai shi yana jira ne ya ci baya tunanin irin abin mamaki da ke cikin irin wannan yadda ainihin tsiro ke fitowa daga ƙasa busasshe, har wannan tsiro ya zo ya fara girma har ya zamanto wa'annan tsirrai ma bayan sun girma sai Allah ya raba a cikin tsirran akwai abincin dabbobi wanda idan dan adam ya ci zai cutu a cikin tsirran kuma akwai abincin dan adam akwai abincin wasu kwari kuma kowanne daga cikin bangarorin guda biyu kowa ya san abincin shi shin wannan ba mamaki bane shi dabba ya san abincin da zai ci shi ma dan adam ya san abincin da zai ci a cikin wayannan abincin gaba ɗaya. kaga duk wannan gaba ɗaya ya kamata dan adam ya yi tunani yayi imani zuwa ga Allah ta'ala ya gyara ainihin kurakuransa sannan a wata aya Allah na cewa wadrib lahum masalal hayatid dunya wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhsalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya ce ka buga musu misalin rayuwar duniya kamar ruwa da muka saukar da shi daga sama fakta laɗaɗihi na batul ard sai tsirran ƙasa suka cuɗanya da shi fa ba hashiman sai ya wayi gari daga baya koma yayi asali da gashi gwanin ban sha'awa daga baya sai ya zo ya bushe ya koma yayi ta zuruhu riya wanda iska ke sheke shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai cikakken iko ne akan komai kaga idan muka duba wannan Allah ya musanya duniya da wani abu wanda yana farawa gwanin ban sha'awa daga baya a hankali a hankali sai ta raguwa yana raguwa yana lalacewa sai daga baya kaga ya zo ya bushe ya kekashe ya zamanto babu wani abin sha'awa tare da shi sai ya zamanto kamar yayi wanda iska ke sheke shi shi ma idan ka duba dan adam idan an haife shi yana jariri yaya wani ban sha'awa yana tasowa yana girma yana girma ya zama ya zama ainihin saurayi ya zama dattijo a hankali sai ya fara rufa sai kaga ainihin gaɓoɓinsa sun fara komawa baya kaga yana tamukewa kwakwalwar shi yana raguwa ƙarfin jikin shi na raguwa jikin shi na lalacewa kafin ka ankara sai ya koma wani abu wanda yake yankwanan wanda ba abin sha'awa ba ko ba ba asalin ɗan adam gwanin ban sha'awa ko kuma ce farko dai Allah ya ce ya halitta dan adam daga wani abu wulakantacce walaqad al insana min ma'in mahin hakika mun halitta dan adam daga wani ruwa wulakantacce falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq dan adam ya duba daga me muka halice shi mun halice shi ne daga wani ruwa mai tunkudowa ruwa ne wulakantacce muka halice shi daga gare shi daga baya dan adam ya zo ya zama jariri gwanin ban sha'awa daga baya ya zo ya zama yaro ya zama saurayi ya zama dattijo ya zama kaza ya koma tsoho har ya koma nan gaba ana shanya shi a rana har ya koma nan gaba ba abin sha'awa ba daga baya a neme shi a rasa to wannan shi shine misalin rayuwar duniya yana farawa da kyau amma daga baya sai ya koma ke kasashe busashe an gane wannan ko shine ma'anan wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza na'am أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labari dangane da wato al'amura wanda suka shafi mamace-mamacen al'amarin Allah cewa am hasibta ko kana tsammani ne ya rasulallah anna ashabal kaha. cewa lallai ma'abota kogo warraƙi da ma'abota alluna kanu min ayati na ajaba kana tsammani sun kasance daga cikin ayoyinmu ne masu ban mamaki Allah yake tambayan annabi ya rasulallah ko kana tsammani cewa ashabul kahf cewa mutanen kogon nan da kuma mutanen nan da aka sanya musu alluna shin ka dauka cewa wai kanu min ayati na ajaba sun kasance wani abin mamaki ne daga cikin ayoyinmu ya rasulallah kada ka yi tsammani cewa ashabul kahaf wani abin mamaki ne akwai abubuwa da dama wanda sun fi ashabul kahaf ban mamaki ashabul kahaf wani abu ne dan kaɗan daga cikin mamake mamaken Allah an gane wani ko don mutane suna ɗauka ai matsalar ashabul kahaf wani abu ne bai ban mamaki ba a taba samun wani abu mai ban mamaki kamar shi ba shine sai Allah ya ce ba haka abin yake ba shi matsalan ashabul kahf tabbas abin mamaki ne amma dan karami ne bin nisba zuwa ga sauran abubuwan da zamu faɗa shine ah, imamu shakidi ke cewa mafi bayyana maganganu ga wannan aya din Allah yana ce ma annabinsa ne a ah, cewa lallai kissan ashabul kahf duk da cewa mutane suna ganin girman shi suna cewa kisa ne mai ban mamaki kwarai da gaske kuma suna mamaki kan kisan sai imamu shakiri ke cewa falaisa shay'an ajaban bin nisba ila qudratina wa azimi sun'ina yace ba wani abin mamaki bane kissan wayannan mutane dangane da idan ka lura da ikon Allah da kuma girman abubuwan da Allah ke sana'antawa idan kana duba irin abubuwan da Allah ke yi na mamaki to kisan ashabul kahf wani abu ne mai sauki ba wani abun mamaki ba ne sai Allah ta'ala ya kawo misali ku duba halittar sammai da kasai halittar da Allah ta'ala ya masammai da kasai ku duba shi da kyau an gane da kuma yadda Allah ya sanya kwalliya ga ƙasa shin dan Allah wannan abun mamaki ne ko ba abun mamaki ba ne ka san matsalar ɗan adam shi ɗan adam wato yakan yi mamakin abin da ya gani ne farko kwakwalwar ɗan adam na da rauni ɗan adam idan ya ga abu yanzu sai ya bashi mamaki in ya ƙara ganin shi gobe mamaki raguwa yake yi idan abin yana maimaituwa duk mamakin abin ɗan adam zai daina mamakin shi suna batan gano wannan yanzu da a ce in zan zo tafsiri wannan masallacin kawai za ku gane ne kawai na shigo kawai na shigo daga sama na taso kawai ba a ba wanda ya tafi ni kawai daga can gida na kawai ina tafiya ne kawai a sama sai kawo gana sauko to za ku yi ta kallo na ku ce wannan wani irin babban waliyi ne wannan ina ba ta gane wannan ce ai akwai wani ya haya a salafi wallahi shi tafsiri a cikin malamai ma daban yake shi tafsiri wallahi ba a mota yake zuwa ba ba kasa bane wallahi yana zuwa ne a sama kawai iska ke taho da shi ya sauke shi ya shigo da shi cikin masallaci kai ba mu taba gani abu mamaki irin wannan ba to in an faɗa sau ɗaya to gobe idan na ƙara shigowa mamakin zai ragu a hankali a hankali zai zama to an masa ba kawai a iska kawai ke zuwa yi ina ba san gane dan ya kamata dan adam ya mamaki jirgin sama kaga wani katon abu yana dauke da mutane da yawa yana dauke da kaya masu nauyi amma dan adam zai shiga ba abin da ya shafe shi to sura kokwa dan adam kokolon shi na da na da rauni ne an gane dan adam da kwakwalwan ɗan adam da bakin ɗan adam duk ɗaya suke ɗan adam harshensa idan ɗan adam zai ci abu yau ya ce mai daɗi ne ya ci gobe gata sai ya ce ya gaji an gane da safe ya ci naman kaji da ranar kaji da zar kaji kullum a bashi kaji zai ce kaji na ya ishe shi an gane saboda ɗan adam al'amari yana ginsansa idan abu yana maimaituwa yana maimaituwa to dan adam idan abinci ne dan adam zai ginshe shi kuma duk wani abin mamaki a duniyan nan gabaki daya in dan adam ya ganshi so daya zai yi mamaki to gani na biyu mamakin ba zai kai wannan ba shi ya sanya yahudawa sun gano ɗabi'an dan adam yahudawa da suke so su halakar da mu sai su ringa sanya tallan mace a kafafen yada labari tsirara idan mutum ya ganta da farko mai tsoron Allah zai ce subhanallah inna lillahi kaga mace tsirara to washe garin ya gani da ce subhanallah kaga muryar ya ragu in ya ci gaba da gani kullum amma wallahi al'amari yahuda sun gama da mu yana kallo yana an gama da mu shi dan adam bai hudu ya riga ya gano wannan sai da ya gano dabi'a dan adam dan adam in ka nace masa zaka samu nasara kan shi in kana so kai maganin dan adam ka dauko abu ko yana kin abun kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kin yana ki to kiyayyar raguwa yake yi amma an kai magana ɗaya biyu uku kai shiru to zai zai dawo ya ci gaba da abin saboda haka shi yasa idan kana so ka samu nasara akan abu to kai ta maimaita wannan abun har ya zama to ya shiga kwakwalwar mutane ina ba ta gane wannan to saboda haka Allah subhanahu wata'ala mutane wai abin mamaki sai suna mamakin wai akwai wasu mutane ana kiransu ashabul kahf wanda wa'annan ashabul kahf din mutane ne sun shiga cikin kogo sun kwanta sun yi shekara 300 a cikin kogo da kwana da kuma shekara tara wato shekara 300 da tara suna cikin kogo suna bacci kuma suka farka ba su tsufa ba suna samari suna ba gano wannan sun farka suna nan cikin samartaka babu abin da ya canza daga cikin halittu shin wannan abin mamaki ne ko ba mamaki ba ne to sai Allah yake cewa amma fa wannan kaɗan ne gane da halittar sammai da ƙasai ina ba gane wannan yanda Allah ya halitta sammai da ƙasai da za ka yi tunani da kyau wallahi mamakin shi ya fi mamakin wayannan samarin amma sai dan adam kullum yana kallon sama ya saba da sama baya ma ganin wani mamaki dan adam yana kallon ƙasa Ba ya ganin wani mamaki kawai yana ganin mamaki ɗan adam ne ya yi bacci shekara 300 da wani abu ina fatan gane Shi ne abinda Allah yake faɗa am hasibta shin kana tsammani cewa lallai mutanen kogo sabur kafuwar raqim mutanen kogo da ko mutane wanda aka sanya musu allo din nan dan tarihi kanu min na ajaba wai sun kasance daga cikin abun mamaki mu abun mamaki daga cikin ayoyin mu sai Allah yake cewa la la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ya ce hakika halittar samai da kasai inda za mu yi tunani wallahi ya fi girma fiye da halittar mutane a antum ashaddu khalqan am sama banaha shin wai ku ne kuka fi girman halitta ko sama Allah ne ya gina ta Allah ku kullun yana nuna mana sama amma mu hankalin mu baya kaiwa zuwa ga sama ya kamata in san samu ne mu samu malamin kimiyya da fasaha ko malamin geography ka ce dan Allah kana so ya yi ma lacca game da sama da irin abubuwan mamakin da ke cikin sama to wallahi za ka sha mamaki an gane wannan ko kuma dan adam kawai yana ganin sama bai ɗauki sama a matsayin wani abu ba an gane to shi yasa kaga Allah ta'ala ce so ya dawo da hankalinmu zuwa ga saman mu tsaya mu karanci hikimomin da ke cikin halittar sammai da hikimomin da ke cikin halittar kasai to wannan ba wai an ce mutanen ashabul kahf ba abu mamaki bane abu mamaki ne amma ɗan adam wanda ya kansa mamakin halittar samai da ƙasai bai dace ya yi mamakin ashabul kahf ba an gane to su su wane ne ashabul kahf to ashabul kahf wasu samari ne daga cikin ƴaƴan sarakuna na Rum ƴaƴan sarakuna kamar yadda Allama Ibn Kasir ya kawo da wasu malamai irin su Imam al da wasu malaman tafsiri an kawo maganganu da yawa amma abin da ya fi tabbata samari ne 'ya'yan sarakuna na rumawa kuma 'ya'yan manyan mutane to su wa'annan samari wato sai suka fahimci cewa mutanen garinsu sun bar Allah mutanen garinsu sun koma sun daina bautan Allah subhanahu wata'ala sun koma suna shirka sun koma suna bautan gunki a lokacin nan sai yaran sai suka yi tawaye ga ainihin addinin iyayensu yaran suka ce su gaskiya ba za su bauta wa gumaka ba sai yaran nan suka nisanci mutane tunda mutanen rum mafi yawa sun koma shirka sai yaran suka nisanci mutane suka tsaurace musu suka koma gefe suna bauta ma Allah shi kadai ba sa yin shirka to wayannan samari suna kan wannan hali har ya zamanto mutane sun fara gano su dama can suna yin abin ne a ɓoye to a hankali a hankali sai aka fara fahimtar cewa wa'annan samari fa ba sa yin bauta tare da mu wa'annan samari fa kamar sun rena mana abin da muke yi to shine mutane aka sanya hankali a kansu da aka sanya hankali za ka fahimci cewa su din nan sun kafirce wa bautan gumaka ne sun ce su Allah kaɗai za su bautawa da sauransu a lokacin nan sai mutane suka yi sauri suka je suka gaya wa sarkinsu sarkin rum na wannan lokaci sunan shi daqiyanus kamar yadda wasu malamai suka faɗa sunan shi daqiyanus an ce wannan sarki azzalimi ne dan kama karya to a lokacin da wannan sarki ya ji labarin wa'annan samari sarkin nan bai yi kasa a gwiwa ba sai ya sanya aka kira wa'annan samarin da aka kira su ya ce musu na ji labari an ce ba kwayin bauta tare da mu na ji labari an ce kun ce bautan gunki babu kyau kafirci ne saboda haka in dai har za ku zauna tare da mu ya zamanto wajibi ku bar bautan Allah shi kadai ku koma bautan gumaka in ko kun ci gaba da bautan Allah to lallai za mu ɗauki mataki a kanku to a lokacin shi ne wa'annan samari suka fito fili suka nuna fa sufa sun tsaya kyam akan bautan Allah su gaskiya ba su yarda da bautan gumaka ba kuma ba za su taba dawowa su bauta ma gumaka ba su suna nan yan akan bautan Allah subhanahu wata'ala to a lokacin shine yaran wayanan samari a gaban sarki suka gaya mai da yace musu ku daina bautan gumaka sai suka ce masa lan nada uwa min dunigi ilaha laqad qulna izan shadada sai gaskiya ba za mu taba kiran wani abun bauta wasu gumaka kuma bayan Allah ba in har muka yi haka laƙar na izan shadada. hakika mun faɗi magana na wuce gona da iri yaya za mu yi mu bar bautan Allah wanda ya halice mu ya azurta mu ya ba mu kaza ya ba mu kaza mu zo muna bautan abin da ba shi da iko akan komai an gane wannan ko na'am shine yace me idza wal fityatu ila al kahfi faqalu rabbana فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا to wayannan samari Allah yake bamu labari shin ko kana tsammani cewa ashabul kahf da kuma rakim da abota allo sun kasance ababan mamaki daga cikin ayoyinmu sai Allah ya ce iz awal fitiyatu ila al kahf lokacin da wayannan ashabul kahf wa suka tattaro kawukan su zuwa ga kogo lokacin sarki ya ya a sarki ya buƙaci a kamo su tunda sarki ya buƙaci su janye daga bautan Allah su dawo zuwa ga addinin iyaye su kuma wayannan samari sun ce san ba zai yiwu ba sai sarki ya nemi a kamo su sai wayannan samari suka yi gudun hijira suka je suka ɓoye a cikin kogo shine Allah yake gaya mana iz awal fitiyatu ila al-kahf lokacin da samarin suka tattaro kawukan su zuwa ga kogo fa qalu ka ce rabbana atina min ladunka rahma ya ubangijinmu atina rahmatan min ladun ka ba mu rahama daga wajenka wato nan rahama anan wajen ka ba mu kariya daga wajenka ka ciyar da mu daga bangarenka ka shimfiɗa mana kyakkyawan yanayi ta ka ya Allah wa hayyi lana min amrina rashada ya Allah ka dan mana Shirya daga al'amarinka ka sauwaƙe mana shirya daga al'amarinka domin ga sarki daga yano yana neman mu yana so lallai sai ya dawo da mu zuwa ga addinin kafirci an gane to malamai sun yi sabani dangane da nan samari ɗin, an ce ashabul Kahaf. to mun san ashabul ne sune nan samari to menene ma'anar raqim to dangane da wannan malaman tafsiri sun tattauna da yawa wasu malamai suna ganin cewa arraqim ismu kalbihim ana ganin raqim din nan sunan karnukan su ne an gane ko sunan karan su am hasibta an ashabal kafi wa raqim shin ko kana tsammani ne cewa lalle ma'abota kogo da kuma ma'abota wannan kare kanu min ayati na ajaba shin sun kasance wani abun mamaki ne daga cikin ayoyinmu wai wannan shi ne kare an gane wannan shi ne fahimtar umayya bin Abisal. shi yana ganin shi ne kare ya kawo wani bai? wa laysa biha illa raqimu mujawiran wa saiduhum wal qawmu fil kafi ummatu ba su da wani abu face ainihin karansu mai makwabtaka da su wa saiduhum da kuma farautansu wal qawmu fil kafi ummatu su ko mutane a cikin kogo sun yi shiru suna bacci sannan an karbo daga zahak yana cewa annan raƙim baldatun bin rum cewa raƙim wani gari ne a can ƙasar rum an gane kenan ashabul kaf ma'abota kogo wa raƙim kuma mutanen ƙasar rum ma'abota kogo ko mutanen wani gari a ƙasar rum shine raƙim kuma ka rufi wannan fasara wasu ka ce kai raƙim ba wannan shine fasarar shi ba ismul jabal allazi fi al sunan wani dutse ne wanda kogon ke ciki shi dutsen wanda kogon ke ciki shine rakim wanda ce a'a shi rakim sunan wani kwari ne wanda kogon ke ciki akwai dai maganganun malamai da dama dangane da rakim to an karbo daga abdullahi bin abbas radiyallahu an da aka tambaye shi duk da zurfin ilimin abdullahi bin abbas manzon allah ya kira shi turjumanul qur'an shine ma fasaran alqur'ani gaba daya to da aka tambaye shi menene ma'anan war rakim din nan sai abdullahi bin abbas ya cewa la adri man rakim gaskiya wallahi ban san menene ma'anar rakim ba an gane ashe malamin addini in an tambaye shi abu ya ce bai sani ba shi ma wannan bai sani ba ilimi ne shi an gane wannan ko kaga manyan malamai irin su abdullahi bin abbas an tambaye shi ya ce la adri kaga wannan ya karantar da mu ma aka tambaye mu abu ya fi karfin tunanin mu ce ba mu sani ba in zai yi kace to da Allah ku bani dama in je in yi bincike an gane da saboda haka babu wani malami wanda za a ce ya san komai da komai a duniya babu shi shi ne ce la'adari man rakim a kitabun an buniyan ni wallahi ban sani ba mai rakim shi littafi ne rakim ko kuma gini shi ne rakim bai sani ba to ka gani to bayanan da ya furin jaye a waje na ji imamu shankifi a cikin adwa'ul bayan ya ce idan muka duba gwargwadon lugar larabci tun yanzu malamai sun yi saɓani idan malamai suka yi saɓani ana mayar da sabani da zuwa qur'ani da hadisi to qur'ani bai ce komai akan shi ba sannan hadisi bai ce komai akan shi ba to yanzu ya za a yi shine sai aka ce a koma zuwa ga lugar larabci menene ma'anar raqim a lugar larabci tunda an saukar da qur'ani da menene da larabci to tunda an saukar da shi da larabci ne sai a duba kalmar raqim yana da ma'ana a larabci shine ce sai kuma a duba wasu sashe daga cikin ayoyin qur'ani cewa raqim ma'anar shi ma'anar raqim a larabci shi ne abin rubutawa daga raƙama ya rubuta almarqum ism makul ne bi ma'ana fa'il bi ma'ana maf'ul raqim bi ma'ana marqum bi ma'ana abin rubutawa min raqamtul kitab za ka katabtahu kana cewa raqamtul kitab idan ka rubuta shi wa minhu qawluhu ta'ala kitabun marqum kalla inna kitabal fujari lafi jin wa ma adraka ma jin kitabun marqum ko lalle littafin mutanen banza yana cikin su jin me sanar da kai me jin wani littafi ne abin rubutawa ashe marqum abin rubutawa raqim abin rubutawa so da nan, ayar nan yace sawa'un qulna inna raqim kitabun shin daidai ne in muka ce raqim din da littafi ne kana inda hum fi shar'uhum allazi tamassaku bihi littafi ne wanda a cikin shi akwai shari'ansu da suka yi riko da shi yace to za mu iya shawakila rakim din nan littafi ne wanda a cikin littafin akwai shari'an wa'annan mutane wanda suka yi riko da shi bi ma'ana su mutanen wa'annan samari ai suna da addini da shari'an wa suka yi riko shin da shari'an annabi dawuda ne ko da shari'an annabi musa ko annabi isa kuma menene su to shi wannan rakim din wani littafi ne wanda aka rubuta tarihin wayannan bayin Allah wanda a cikin shi akwai aqidan su da kuma dalilin da yasa suka gudu har ya zama to suka shiga cikin kogo ko kuma ce raqib din nan wani allo ne na zinari wanda aka rubuta sunayen su da nasaban su da kissan su da sababin da yasa suka gudu an gane yayi wani allo ne na zinari an rubuta nasaban su wayannan yara ga tarihin su sannan kuma ga dangantakan su su ɗan gidan kaza ne sannan kuma ga tarihinsu ga sababin da ya sa suka gudu suka yi tawaye ga sarkinsu ko kuma aka ce wani falalan dutse ne wanda a cikin shi akwai sunayensu an dai tattauna al'amura a takaice ne Allahu a'lam an gane sai dai malamai su yi ijtihadi gurgurun fahimtar su an gane to insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan za mu ci gaba da bayani dangane da am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu